بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 18 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu tsaha. yau za mu tashi aya na tamanin na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى نعم to kafin a fara fassara ga tambayoyi kamar haka Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira assalamu alaikum shin yana halatta ga mata ta bayar da zakanta ga mijinta in ya cancanta a bashi wato abinda tambayan ke nufi mace tana iya ba mijinta zakka ko kuma bai halarta ba wannan matsala malaman fiƙi sun tattauna a kan shi akwai daga cikin malamai masu ganin cewa baya halarta ga mace ta ba da zakka ga mijinta idan har mace ta ba da zakka ga mijinta zakkan bai yi ba akwai masu wannan fahimta daga cikin masu wannan fahimta akwai abu hanifa akwai imamu na malik sannan akwai wata ruwaya daga imamu ahmad bin hanbal mahulla to su kuma masu wannan magana din sun kafa hujja kamar haka cewa ai da miji da mata ma'aurata ne ba ya halatta ga ɗaya ɓangaren ya ba da zarka ga ɗaya ɓangaren suka ce tun da ma'aurata ne ga juna Ba ya halatta namiji ya ba da zarka ga matar shi hakanan mace ta ba da zarka ga mijinta ba ya halatta sannan kuma suka ce na biyu idan har mace ta ba da zarka ga mijinta ai amfanin zai koma kanta idan mace ta bada zakka ga mijinta an jima kuma za ta nemi kudin cefane zai kira daga cikin kudin wannan zakka din ya bada cefane to ya kenan kenan kudin na ta zagayawa ne kawai wannan shine mahanga na Abu Hanifa tunda dai matar shi ce kuma ta bashi zakka an jima za ta tambaye shi cefane kuma zai kira daga cikin kudin wannan zakka ya bada cefane to me kenan aka yi shine abu hanifa ya ce babu zakka ita mata ba za ta bada zakka ga mijinta ba wannan shine fahimtansa to sannan mazhaba na biyu yana halatta a miƙa zakka zuwa gare shi mata tana iya bada zakka zuwa ga mijinta wannan shine mazhaban imamu shafi'i da wata ruwaya kuma daga imamu ahmad to imamu shafi'i mahulla menene abinda ya dogara gare shi Abinda imamu shafi'i ya dogara gare shi akwai hadisin abi sa'idin al-khudri radiyallahu an cewa lallai zainab matar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anha ta ce ya nabi Allah ta ce ya annabin Allah innaka amartal yau bai sadaka ya kai annabin Allah lalle ka yi umarni yau da a yi sadaka wa kana indi hulli yulli kuma ya kasance a wajena akwai wani ɗan kayan kwalliya nawa ina da wasu kayan kwalliya abun wuya ko warwaro ko abin da ya kama da wannan fa aradtu an sadaka bi sai yi nufin in yi sadaka da shi to da yi nufin in yi sadaka da shi sai Abdullahi bin Mas'ud mijina da dan shi sai suka raya cewa su suka fi dacewa a ba wannan zakka ba na waje ba an gane wannan ai sai Abdullahi bin Mas'ud mijinta da kuma ɗanta ko ɗan Abdullahi bin Mas'ud din yace su suka fi cancanta a ba zakkan ba na waje ba a nan wajen sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sadaka bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya faɗi gaskiya zaujuki wa waladuki a haƙo man bihi alaihim mijinki da ɗanki su suka fi cancantan wanda za su zaki ba sadaka an fahimci wannan aiki saboda wajen jilala a nan wajen an ce da mijinki da ɗanki su suka fi cancanta a ba zakka hakanan sadaka saboda ita matar ba dole bane ta ciyar da mijinta amma shi kuma mijin dole ne ya ciyar da ita saboda haka akan ƙa'ida mijin ba zai ba mata shi zakka ba amma mata za ta ba mijinta zakka abin da ya sa miji ba zai ba mata shi zakka ba saboda shi ne dole ne ya ciyar da ita amma ita kuma abin da ya sa za ta ba shi zakka ciyarwanta bai zan wajibi a kansa ba tana iya mallakar biliyoyin kuɗi ta hana shi sai dai kawai in akwai soyayya tsakaninsu da kuma tausayi kaga cewa yana cikin tsanani ka taimake shi wannan babu taimako ne ba na dole bane shi an gane wannan aiki to wannan shi ne hadisi wanda bukari da musulun suka ruwaito wanda ya nuna mana kenan cewa mace tana iya ba da sadaka ga mijinta mace tana iya ba da zakka ga mijinta an gari kaga a cikin wayannan mazhabobi guda biyu da mazhaban farko mazhaban abu hanifa da mazhaban malik da kuma wani kauli na ahmad da ke cewa mace ba ta ba da zakka ga mijinta wannan fahimta fahimta ne mai rauni fahimta ingantacce shine mazhaban imamu shafi'i a wannan matsala saboda mazhaban imamu shafi'i a wannan matsala ya dace da ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce kuma ya dace da ƙa'ida Allahu a'lam sannan na biyu a Allah ya ƙara wa malar lafiya da basira shin zaka yana wajaba ga zuma ana ba da zaka ga zuma an amsa a nan wajen malamai dangane da zakar zuma suna da ainihin fahimta daban-daban akwai fahimta na jumhur na malamai daga cikinsu akwai malik akwai shafi'i akwai ibn abi laila akwai ibn munzir su suna da fahimta cewa babu zakka ga zuma su masu wannan fahimta cewa babu zakka ga zuma sun kafa hujja da al'amura guda biyu al'amari na farko babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna wajabcin ba da zakka ga zuma sannan kuma na biyu babu wani ijma'i na malamai magabata da ya nuni akan wajabcin ba da zakka ga zuma sannan shi kuma zuma abu ne wanda yake ruwa-ruwa wani abu ne wanda yake ruwa-ruwa da yake fitowa daga jikin dabbobi sai ya yi kama da nono sai suka yi kiyasin zuma da nono kamar yadda nono yana fitowa ne daga jikin dabba ake tasowa sai a ringa sha shi ma zuma yana tatsuwa ne daga jikin wata dabba saboda haka an yi kiyasin zuma da nono kamar yadda babu zakka ga nono hakanan babu zakka ga zuma wannan bil ijma amma abu hanifa da ahmad sun tafi cewa ana iya karban zakka ga zuma su wayannan malaman sun kafa hujja da al'amura guda biyu na farko sun kafa hujja da wasu sashen asarai da wasu hadisai kamar hadisin amur bin shu'aib an abiyi an jaddihi an karbo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu akhadha min al-asali al-ushr cewa ya karbi ushiri daga zuma in an ce ushiri ya karbi ɗaya cikin goma daga zuma to kaga wannan hadisin da ya inganta da shi kenan an gane wani ku dama mu ahlus sunna muna dogara ne da qur'ani da hadisi in an samu hadisi ingantacce daga manzo ya tabbata cewa manzon Allah ya ce a karbi zakka ga zuma ba mu da ja an gane to amma wannan hadisi na amr bin shu'aib an abi an jaddihi bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ibnu majah ya fitar da shi isnadin shi da'ifi sannan akwai wasu asarai da aka samu su ma wayannan asarai duk ba su tabbata ba saboda haka wani babban ɗalibi na shekul islam ibn taimiyya ibn mufle wanda yana daga cikin ɗaliban da suka fi suka fi ainihin kulawa da fatowar ibn taimiyya yana cewa ibn taimiyya yana da fahimtar cewa ba a cire zakka ga zuma ya ce shi ma wannan shi ne ra'ayinsa an gane wannan ayi ba a fitar da zakka ga zuma allahu a'alam to tambaya na uku shin yana halatta miƙa zakka ga dangi na kusa to a nan wajen wato amsa shine yana halatta mika zakka ga dangi na kusa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka tuka ala zirrahimi sadaka wasila annabi ya ce zakkanka ga dan uwa na kusa zakka ne kuma sadar da zumunci ne kenan abubuwa ne guda biyu zakka ne kuma sadar da zumunci ne kan gane sannan kuma akwai abu dalha al'amfari radiyallahu an shi abu dalha lokacin da aka saukar da ayan nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun ba za ku kai matsayi na masu da'a ba masu ƙarfin imani ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so lokacin da aka saukar da wannan aya sai abu dalha al'ansari ya zo wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya din lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun Allah ya saukar da wannan aya din cewa ba za ku kai matsayi na masu da'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna min ahabbi amwali ilayya albayruha yace ya rasulullah ni kuma daga cikin dukiyan da na fi so gaba daya a cikin dukiyoyina da kaddarorina shine gonan bairuha shi wannan gonan bairuha gona ne na abu ɗarha gona ne na dabino kuma dabino mai kyau sosai to ya rasu rasulullah a cikin dukiya na gaba ɗaya na fi son wannan gona wa inna ha sadaka ila lahi wa rasulihi arju birraha wa zukraha ila a ilallah yace ya rasu na mai na bada wannan dukiya ya zama sadaka zuwa ga Allah da manzansa ina fatan in samu alkhairi da shi ina fatan in yi tanajin shi a wajen Allah subhanahu wata'ala ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakin bakin zalika malun rabih madalla madalla wannan dukiya ne mai riba bakin zalika malun rabi kai madalla wannan dukiya ne gaskiya mai riba wannan gona da ka bayar bairoha dukiya ne mai riba sai ce amma ina baka shawara wa inni ara an taja Alhafil fil aqrabin ina baka shawara ka sanya wannan dukiya ga danginka na kusa shine sai Abu Dalha al-Ansari sai ka bi shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa wannan gonan dabino ga ainihin dangin shi da kusa an fahimci wannan aiki to kaga wannan yana nuna ya kamata in mutum zai fara yin kyauta ko zai fara yin sadaka ko zai fara yin zakka kada ya ringa mantawa da 'yan uwan na kusa da yawa daga cikin masu kuɗi kamar yadda nake faɗa sukan makance daga 'yan uwansu na kusa sai ka sai a nuna ma wani ka fituk a ce aikanin alhajuwa alhaji ne ko a nuna ma ai shi da alhaji wane sai ga an faɗi wani irin alaƙa na kusa tsakanin shi da alhaji ne? amma wannan bawan Allah da ake gaya ma ba ya tsaruwa da alhaji wane ta kusa ko ta nesa ko kuma irin ƙaruwan da yake yi bai kai matakin a ce ƙaruwa ba saboda haka in mutum zai yi zakka ya yi zakka saboda Allah kuma ya yi saboda zumunci an gani mutum ya tebi wani kaso ya ba 'yan uwansa na kusa sa'annan zai fita waje to da wannan ne Allah zai sanya mai albarka ga dukiyarsa Allah ta'ala shi taimake mu ku ci gaba da ainihin fassarar da muke yi na suratul faha Allah ta'ala yana cewa ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il kar an jaina ku min aduwikum hakika mun cece ku mun kwace ku daga makiyanku ne fir'auna wa wa'adnakum ba tsorin aiman kuma mun muku alƙawarin bangaren dur na dama mun muku alƙawarin bangaren dur na dama cewa za mu tattauna da annabi musa alaihissalam mu ba shi littafi sannan wannan zanna alaikumul manna wan salwa sannan kuma muka saukan muku da ainihin almanna wa salwa muka saukan muku da ainihin darba da kuma 'ya'yan shila an gani bayan fir'auna Allah ya riga ya ki bani Isra'il daga sharrinsa sai Allah ta'ala ke gaya wa bani Isra'il ya ku bani Isra'il kada ku manta da irin ni'iman da muka yi muku hakika mun kwace ku daga makiyinku mafi girma shine fir'auna sannan mun muku alkawarin gefen tsur na dama cewa za mu gana da ainihin annabinku mu sauka mishi da littafi shine a taura sannan wannan zalla alaikumul manna was salwa sannan kuma muka saukan muku da garba da kuma yan shila shi wannan almanna wani abu ne wanda yake mai tsananin daɗi an ce ya yi kama da zuma wasu malamai ma suna cewa zuma ne ma an gane daga cikin bai wanda allah yawa bani isra'il shine idan suna jin yunwa kawai za su ɗauki kwano ne kawai sai su miƙa shi sama sun suka miƙa kawai sai wannan darɓa. abu kamar zuma ɗin nan sai ya cika musu kwano kuma sannan sai Allah ya saukan musu da 'yan shila 'yan ƙananan tantabaru wanda tsokan nama ne babu ƙashi an gane wannan ko in suka ci wa'annan 'yan shila ɗin sai su kora da ainihin Garba. wannan ya zama tokata wanda Allah ya yi wa bani Isra'il wannan ba sai sun je kasuwa sun siya ba kawai in mutum na bukata ya yi addu'a ne kawai ya mika kwano sama in ya mika sai Allah ya cika mishi wannan kwano ya sha ya koshi ya gode wa Allah subhanahu wata'ala nan kuma sai ga kuma yan shila an gane wannan ko to shine Allah ta'ala yake gaya musu irin baiwan da ya musu wanda irin wannan baiwa ya cancanci su gode ma Allah subhanahu Ta'ala su yi masa biyayya ga duk abin da Allah zai umurce su da shi na'am كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى sai Allah ya ce kulu min ba su ma tun tunda mu muku irin wannan ni'ima din irin wannan gata da muka yi muku ya ku bani Isra'il ku ci daga ainihin tsarkaka dada ɗan abubuwan da muka azurta ku da shi kenan ya nuna ba wai nan abubuwa ne kaɗai ni'iman da Allah ya musu an gane wannan ko wannan mallu da salwa din wani sashe ne na ni'ima amma a cikin nau'in abinci wannan shine mafi girman ni'iman da aka yi musu nashi to sai Allah ya ce ku ci daga cikin dadadan abin da muka azarta ku da shi wala ta daga wufiji kada ku wuce gona da iri game da shi idan Allah ta'ala ya maka ni'ima ya baka arziki babu abin da ake bukata a gare ka face ka ci wannan arziki ka gode ma Allah ta hanyar bauta masa an gano wannan ai kaga mutanen da suke masu wadata in Allah ya ba mutum wadata to ya masa kowane irin gata abinda ake jira kawai shine ya siye aljanna da wadatar shi amma sai ya zama to mutum yawan mawadata Allah ya ba su arzikin amma ba san amfanin arzikin ba in Allah ya baka arziki ka ci wannan arziki ka taimaka ma 'yan uwanka ka taimaka ma addininka ka je aikin hajji ka je umra ka yi kaza duk wani abu na ibada ka yi sannan kuma ka ji daɗin rayuwanka babu wanda ya hana ka ka ci daɗin da za ka ci duk wani abu mai daɗi in dai ba ya wuce gona da iri ba an ce ka ci sannan duk wani irin tufafi da kake so ka sa in ba na haram ba ka sa kul eh? man harrama zinata a allati akhraja ibadihi wa tayyibati min rizq wane ne ya haramta ainihin kayan kwalliya na Allah wanda ya fitar wa bayansa da kuma arziki masu daɗi wa ya haramta kul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalifatan yawm al qiyamah kace nawa inda suka yi imani ne a nan rayuwar duniya kuma musamman ma gobe kiyama idan ka yi imani da Allah duk wani kayan daɗi da kake gani shin nama ne shin kayan marmari ne shin menene menene duk wani kayan dadi in dai kayi imani da Allah dama Allah ya yi su ne domin ka ashe idan Allah ya baka wadata eh, ka yi amfani da dukiyanka ka ci wannan wadata din sa'annan ka sarrafa wannan dukiya zuwa ga abin da ya dace sa'annan ka bauta ma Allah da shi shike ka huta gashi a duniya ka samu jin daɗi sannan gobe kiyama ka shiga aljanna an fahimci wannan aiki shi ya sanya wata rana a talakawa sun kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulallah zahaba ahlul dusur bil ujur ya rasulallah ma abota wadata sun kwashe lada an da ce me yasa kuke sun kwashe lada ce ya rasulallah yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim yace ya rasulallah masu kuɗi suna sallah yadda muke sallah sannan suna yin azumi yadda muke azumi sannan ƙarin ƙarawa abinda ba ma yi suna yin sadaka da raran dukiyarsu ko ba ma yi suna amfani da rarar dukiya su gina masallaci su amfani da rarar dukiya su gina asibiti su amfani da rarar dukiya su gina gidan marayu su amfani da rarar dukiya su yi bohol su amfani da abubuwa kala-kala to ya rasu masu kuɗi suna amfani da dukiya wajen irin wayannan abubuwa bugo ba ma yi shi yasa muka ce ya rasu lalla mawadata sun kwashe lada sun kwashe aljanna shi ne sai annabi ya ce to shin ba ku so in sanar da ku wani abu wanda in kun yi an gane ko za ku rikici wanda suka gabace ku ko babu wanda zai samu lada irin naku sai mutumin da ya yi aiki irin naku ko ya fi naku shi ne sai sabbin ka ce to ya rasu a gaya mana shi ne sai manzo Allah ya ce to za ku ringa yin tasbihi kuna yin tahmidi kuna yin tahlili kowanne 33 an gane wannan ayi annabi ya gaya musu wannan magana sai suka yi farin ciki suka ce annabi ya gaya musu abubuwan da mawadata ba san da shi ba bari su je su raɗe shi su samu wani waje a lungu kawai su kai kada masu kuɗi su sani shi ne suka ce suna yi suna yi suna yi to zai iya yi da masu kuɗin wata ran wai kai me yasa kake tara bara bane me kake yi ne kullum a gefe wani zai manta zai faɗa ko daga cikin su kila sai wani daga cikin talakawa sai ya manta sai ya fitar da wannan sirrin ga masu kuɗi to shine sai masu kuɗin suka ji labari cewa ashe talakawa sun kai ƙara ne wajen manzan Allah cewa mawadata sun kwashe lada kuma annabi ya basu su wasu askar wanda in suka yi askar din sun talakawan za su yi bincin kau ga masu kuɗi to sai masu kudin suka bincika da aka gaya musu sai masu kudin suka zo suna yi bayan suna yi kuma sai suka ci gaba da ayyukan alkhairi wanda talakawa ba sa yi ne sai talakawa suka ƙara kawo ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sami'a ikwanuna ahlat bi bima fa'alna fa fa'alu mithlahu kace ya rasulullah yan uwan mu ma abota wadata sun ji labarin abin da muka aikata su ma sai suka zo suka aikata irin shi ya la yanzu ya za a yi sai annabi ce sai dai ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne wanda yake ba wanda ya so in dai mutum yana da kuɗi yana da wadata kuma yayi biyayya ga Allah to yana da wuya ka samu shi amma inda jiza ke saka mafi yawan masu kuɗi kaɗan ne suke biyayya ga Allah yan kaɗan ne suke tunawa su sai aljanna da dukiyarsu shi yasa ga mafi yawan yan aljanna talakawa ne an gane ko saboda idan mutum na da kuɗi shedanin su sukan zama manya-manya sai ya yi da gaske zai iya yakan wa'annan shedanin wanda za su ringa kange shi daga aikin alkhairi an fahimce ni ko saboda haka sai Allah yana faɗan irin ni'imomin da ya yi wa bani Isra'il din yake cewa ya sauka musu da ainihin almanna wa salwa yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi wala taɓa gaufi kada ku yi ɗagawa a cikinsa zaka ku wuce gona da iri dangane da abin da muka azurta ku da shi mun ba ku arziki ka ku yi amfani da arziki wajen sabon Allah ka ku yi amfani da arziki wajen shirka ka ku yi amfani da arziki wajen bid'a ka ku yi amfani da arziki waje kaza ne ma'ana wala ta daga wufihi fa hila alaikum gadad kada ku wuce gona da iri dangane da dukiyar da na baku sai ainihin fushi na sai ya sauka a gare ku Allah yake zai sauka musu da fushinsa wa mai ya halun alaihi gazabi faƙar hawa duk wanda fushi na ya sauka a gare shi to hakika ya fada cikin hallaka inda ka har ka yadda fushin Allah ya sauka a gare ka to lalle ka fada cikin hallaka an gane wannan ayi to kaga wannan aya ya tabbatar mana da aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda ke nuna Allah ta'ala yana fushi an gane ko su ahlus sunna suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi na ainihin sifofi sannan suna kore ma Allah abin da ya kore wa kanshi da siffofi abin da Allah ya yi shuru a gare shi kuma su yi shuru an gani ahalin sunna ba sa siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba Allah ta'ala ya siffanta kanshi da ainihin daidaituwa kan al'arshi sai suka ce ar-rahmanu ala tawa Allah ya siffanta kanshi da cewa yana so inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ko kaga shi Allah yana so Allah kuma yana siffanta kanshi da ƙi innal abinir ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ta'ama ma la taf'alun kuma ga wannan aya Allah ya siffanta kanshi da fushi to akwai siffofi da dama wanda Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi to a matsayinka na ahlus sunna sai ka tabbatar da shi domin babu hanyar da zamu iya sanin siffofin Allah subhanahu ta'ala sai ta hanyar Allah din tunda abin da ya shafi siffan Allah gaibi ne shi a cikinmu gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin Allah tunda babu wanda ya taba ganin Allah in an ce ka siffanta mana Allah ya za ka yi ka siffanta shi ta wani hanya za ka iya bi haka iya gano sifofin Allah ta wani hanya hmm? za ka iya gano sifofin Allah ne ta wajen Allah shi kan shi ko kuma hanya ta biyu manzan da Allah ya aiko manzan da Allah ya aiko in yi gaya ma sifofin Allah sai ka yi imani da shi amma duk wani mutum in ba Allah shi karan kansa ya gaya masu sifofinsa ba in ba manzan Allah ya gaya masu sifofin Allah ba sai aka samu wani malami zai ce ma ga yadda Allah yake to wannan malami ƙarya yake yi an gane wannan ko wani ya ce ma Allah baya gabas Allah baya yamma baya kudu baya arewa baya kaza to ƙarya yake yi wani ya ce ma Allah yana ko ina ƙarya yake yi wani ya ce ma Allah baya soyayya Allah baya kiyayya ko ƙarya yake yi an gane wannan ko ya ce in ka ce Allah ya yi fushi ka jingina ma Allah siffa na naƙasu wannan shine aqidan yan asha'ira yan asha'ira sun ce Allah ta'ala baya so Allah baya ki Allah baya fushi an gani alhali qur'ani ya nuna mana Allah yana so Allah yana ki Allah yana fushi nawa za mu ɗauka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alami sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya amma yasifun daga barin abin da suke siffantawa duk abin da wani zai siffanta game da Allah sarki ya tabbata ga Allah Allah baya bukata wa salamun alal mursalin amma aminci ya tabbata ga manzanni kenan duk abin da manzo ya faɗa game da Allah aminci ya tabbata a gare shi kenan akwai garanti game da duk abin da manzon Allah zai gaya mana game da Allah amma babu garanti abin da duk wani mutum zai faɗa wanda ba manzon Allah ba sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin an gari kaga Allah cikin alqur'ani ya ce mana inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan anan Allah ya nuna mana yana bi yana so ko wa Asiru, inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana so sannan kuma Allah yana ki ko baya ki wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama khalidan fiha yana dawwama a cikin jahannama wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa ashe Allah yana fushi kuma Allah yana tsinuwa to idan wani ya ce Allah baya fushi shi kuma ya ce Allah shi kuma ya ce yana fushi nawa za mu saurara to da wannan ne muke cewa aqidan asha'ira aqida ce ta bid'a saboda Allah ya tabbatar ma kanshi da siffofi yan asha'ira sun kore Allah ya ce yana so yan asha'ira suna tawilin so sun ce kada ka ce Allah yana so suna fassara so da lada wai duk inda aka ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ana nufin Allah yana bada lada ne wai idan ka ce Allah yana so kaman ka kamanta Allah ne da halitta Allah yana so halitta na so in ka ce Allah yana fushi to ai halitta ma na fushi kamar ka kamanta Allah da halitta ne to so haka duk wanda ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda wannan shine fahimtar su to amma fa su ɗan asha'ira sun yarda Allah yana ji sun yarda Allah yana gani sun yarda Allah yana magana shin halitta baya ji halitta baya baya gani halitta baya magana to me yasa suka tabbatar ma Allah da ji da gani da magana alhali halitta yana ji yana gani yana magana sai yan asha'ira suka ce wato ai ai mun ce Allah yana ji amma ba irin na halitta ba Allah yana gani amma ba irin na halitta ba an gane wannan to sai aka ce musu to in kun faɗa haka me yasa ba za ku ce Allah yana fushi ba irin na halitta ba Allah yana so ba irin na halitta ba Allah yana ki ba irin na halitta ba ai da ku faɗa haka shi ma an gane wannan ku saka ba ku da wani dalili da za ku kore abinda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani an gane ku tabbatar ma Allah abinda ya tabbatar wa kanshi tare da kore kamanceceniyan wannan da na halitta saboda Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka wala ta daga bi fa yahilla alaikum gadabi kada ku wuce gona da iri game da shi sai fushi na ya sauka a gare ku ashe fushin Allah yana sauka kaga wannan ya nuna Allah yana fushi su yan asha'ira suna tawilin fushi da azaba suna cewa ba a cewa Allah yana fushi sai ya ce Allah yana azaba an gano wannan fasar ainihin fushi da azaba ya saba ma lugan larabci ya saba ma ijma'i na salaf ko babu dalili akan shi an gane wannan ku? na'am wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa inni laghaffarun kuma lalle ni mai gafara ne inji Allah ya ku bani Isra'il lalle ni mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan ya aikata ayyuka masu kyau sun mahatada sa'annan ya nemi shiriya an gane ko in dai mutum ya tuba daga kafirci ya yi imani da Allah kuma ya aikata aiki mai kyau sa'annan ya nemi shiriya Allah ya ce zai karbi tubansa an gane ku ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la domin min rahmatillah inna ya yaghfiru zunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim Allah yake ka ce musu ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim wanda suka yi barna ga kawukan. wanda suka wuce gona da iri a cikin rayuwarsu la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah babu wani zunubin da mutum zai aikata a duniya a ce wai sam sam Allah ba zai gafarta mishi ba babu wannan zunubin an gano wani ko duk girman zunubi ko da zunubin mutum yawan shi ya kai sararin samaniya sa'an nan ya zo ya yi nadama ya tuba ga Allah ya yi alkawarin ba zai ƙara komawa ga zunubi ba to Allah ta'ala zai gafarta masa ne Allah ya cewa kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru zunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim ya ku bayina da suka yi barna ga kawukansu kada ku ɗaya ba tsammani daga rahama Allah lallai Allah bai gafarta zunubai ne gabaki ɗaya inna huwal gafuru rahim lallai shi Allah mai gafara ne ko mai rahama wa kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka ce makafirai idan suka hannu suka bar kafircin da suke yi za a gafarta musu duk abin da ya wuce na zunubai ashe kenan babu wani zunubin da za a ce mutum ya aikata shi a ce wai ya tuba ga Allah Allah ba zai karbi tuban shi ba an gane wannan ko to me za mu ce dangane da mutumin da ya kisan kai mutumin da ya kashe rayuka dubu Allah zai gafarta masa in ya tuba yayin nadama hmm? Allah ba ya ce wa mai yaktul mu'mina muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam khalidan fiha ba wa الله عليه alaihi wa la'anahu wa adda azaban azima wa wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannam sakamakon shi jahannama khalidan fiya. me ma'anar khalidan fiya? eh shi kalmar khalidan ya yakan dauki yana mai dawoma a cikinta kuma yakan dauki yana mai dadewa a cikinta wani fassara ya fi dacewa a nan wajen me yasa aka dauki fassaran yana mai dadewa a cikinta ba dauki yana dawoma ba saboda zunubi ne wanda ba shirka ba zunubin da in mutum ya aikata an gane ko in ya shiga wuta zai shiga wuta har abada ne shine shirka Shi ne Allah baya gafarta shi إنه may يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة janna wa إن الله لا يغفر أن يشرك به an ما دون ذلك لمن ma lalle Allah baya gafartawa ai shirka da shi yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya zo. an gane wannan ko to idan mutum ya yi kisan kai sai ya tuba tun a duniya Allah zai gafarta kuma zai gafarta ba dan akwai wani bawan Allah mun karanta a cikin hadisin Bukhari da Muslim wani bawan Allah wanda ya kashe rayuka 99 shine yayi nadama sai ya zo ce a nuna mai wanda ya fi ilimi a cikin malaman wannan zamanin sai aka nuna mai wani bawan Allah mai yawan ibada aka ce ya fi ilimi sai ya zo ya samu malayi ce akar makalla na kashe rayuka 99 shin akwai tuba a gare ni malai ce subhanallah rayuka nawa ce rayuka 99 kuma kana so Allah ya gafarta ma shi wallahi Allah ba zai gafarta maka ba wallahi tallahi kana jiran mutuwa ne kawai ka shiga wutan jahannama ba maganin gafara an gane wannan ko to wannan bawon Allah yake to an ce babu gafara tun da babu gafara to mai amfanin rayuwa na in ma na tuba Allah ba zai amsa ba to tun da dai in na tuba Allah ba zai amsa ba me ya kamata yanzu in yi kawai barin ci gaba da tabar gaza kawai barin ɗauki AK47 kawai ci gaba da da wuta kawai ina fata gane wannan sai ce kawai bari ya ɗauki makami ya ci gaba da kashe mutane tun da dai in ya tuba ma ba amfani kun ga yana daga cikin rahaman da Allah ya yi wa bayi da Allah ya ce duk zunubin da mutum ya yi in ya tuba Allah zai gafarta mai amma an ce in ka tuba Allah ba zai gafarta ba in ka akwai matakin da in ka kai ko ka tuba ba zai gafarta ba to kenan zai kai matakin da mutum kawai zai zo ya fita bargaza gaza tunda ya san kawai ko da ma ya tuba ba amfani to wannan bawan Allah da wannan malamin ya bashi wannan fatawa cewa ai yana jiran mutuwa ne kawai shiga wuta shikenan ce to shikenan da haka ne kawai barin hada da malam shine sai ya dauki makami sai ya kashe malam sai malam ya cika na sai ya cika malam malam ya zama na ɗari shikenan daga baya sai kuma ya ci gaba da cewa dan Allah a bincika mai shi ya kashe rayuka ɗari shin dan Allah a bincika mai wanda ya fi kowa ilimi mutum ya kashe rayuka ɗari kuma ya yi nadama shin Allah zai iya gafarta mai shi ne sai aka zo aka nuna mai wani babban malami mai ilimi shi ne sai aka ɗauke shi aka kashe wajen wannan malamin shi aka rabu kalla ga wani mutum ya kashe rayuka ɗari shin Allah zai karɓi tubanci sai malamci ya ah, na'am wa man yahulu huwa bai na tauba wane ne zai kange tsakanin shi da tuba ai duk zunubin da mutum yayi in dai zai yi nadama kuma ya tuba tsakanin shi da Allah Allah zai gafarta masa wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan sun mata da قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور an gane wannan wannan bawon Allah malamin ya ce masa Allah zai karbi tubanka ka tuba ga Allah sannan kuma ka rabu da wannan garin domin a wannan garin da kake akwai abokai na banza in ka zauna a wannan garin ko da ka tuba za ka ƙara komawa ruwa shi ne wannan bawan Allah sai ya tuba Allah ya kasu tubansa ina ba san gano wannan kenan a nan wajen duk laifin da mutum ya yi in dai ya tuba ga Allah tsakanin shi da Allah Allah ta'ala zai gafarta masa zanubansa amma idan mutum ya mutu yana shirka to shi da rahaman Allah har abada in ya mutu yana shirka amma in yana raye ne fa yana shirka yana raye daga baya sai yayi nadama yana so ya bar wannan shirkan ba Allah zai gafarta masa an gane wannan ku na'am wa ma a'jalaka an qawmika ya Musa to sai Allah ya tabbi annabi Musa wa ma a ajalaka an qaumika ya Musa menene yake gaggautar da kai daga barin mutanenka ya kai Musa wato nan ana ba mu labarin Allah subhanahu wata'ala ya sanya lokaci cewa yana so ya gana da annabi Musa ya saukan mishi da littafi sai Allah ya gaya ma annabi Musa ya taho tare da mutanensa ya taho tare da manya-manyan bani isra'il ya zo su haɗu a can ɓangaren abin nan a ɗurul aiman ya zo su haɗu a wajen annabi musa sai ya yi gaggawa maimakon ya gaya wa mutanensa cewa allah subhanahu wata'ala ya ce in gaya muku mu taho tare da ku mu je mu haɗu a waje kaza annabi musa shi kadai kawai sai annabi Musa ya sauri ya je wannan wajen shi kadai to da annabi Musa ya sauri ya je wannan wajen shi kadai shine sai Allah ke tambayan annabi Musa alaihi salam wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa me ya gaggautar da kai daga barin mutanenka ya kai Musa sauran mutanenka ina suke me yasa ka bar su baka taho tare da su ba na'am قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى سيدي يا ubangiji. هم أولئك على أثري su mutane na waɗannan manya-manyan bane Isra'il wato za su biyo bayana suna nan za su biyo bayana wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni nayi gaggawa zuwa gare ka ne domin ka yarda da ni wato annabi musa ya ce ya yi gaggawa ne zuwa wajen ubangiji domin allah ya yarda da shi cewa allah ya neme shi ya zo ya yi sauri ya amsa kira ba wai ya tafi ya bar mutanen shi ba ne wa'annan mutanen suna nan za su biyo baya an gane wannan shine abin da annabi musa alaihi salam ya gaya wa Allah cewa dalilin da yasa ya tafi ya bar mutanensa ya tafi ya bar su ne domin ya yi gaggawa ya zo wajen ubangiji saboda ubangiji ya yarda da shi an gane na'am qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum samiri qala sai Allah yake to ka sani ya kai Musa ka bar baya da kura fa inna tarfatan na maka min ba'dik lalle mun jarabi mutanenka bayan tabiyanka bayan ka tafi ka rabu da bani Isra'il ka taho nan wajen ganawa da ni lallai mun fitini mutanenka bayanka wa azallahumus samiri sai wani mutum mai suna samiri sai ya batar da su an gani samiri ya canza wa bani isra'il addini bani isra'il sun tashi daga addinin tauhidi sun koma addinin shirka yanzu bayan tafiyanka annabi musa ya daɗe yana tarbiyya ya daɗe yana gina bani isra'il yana rabuwa da bani isra'il ya je karɓo a taura zai gana da allah kwana arba'in wannan ɗan tazaran da ya bayar kafin ya dawo samiri ya yi kata-kata da mutanensa ya canza musu aƙida ya canza musu addini sun tashi daga bautan Allah sun koma bautan ɗan baraki kun fahimci wannan aiki to wannan shine abin da Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam dangane da abin da ya baro a baya na'am موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم نعم. أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي abin amir a shakifi a cikin Azwa'ul, bayan ƙarƙashin wannan aya ɗin wa ma a jalaka an ƙaunika ya musa ha me ya gaggautar da kai game da mutanenka ya kai musa sai ya yi ishara cewa Allah ya yi ishara cikin wannan aya zuwa ga kistan alkawarin da Allah ya yi wa Musa zai gana da shi kwana arba'in sai annabi Musa ya tafi can miƙaci kuma ya yi gaggawan zuwa wannan waje kafin mutanensa ta saboda haka lokacin da Allah ta'ala ya yi alkawari da Musa ya sanya mai wannan miƙacin da za a gana sai annabi Musa ya yi wasiya ga 'ɗan uwansa Harun cewa Harun ya wakilce shi shi zai je gana da Allah annabi Harun ya zama wakilin shi a cikin mutanensa wato ya kula da mutanensa kafin ya dawo sai annabi Musa alaihi salam yi gaggawan zuwa Shi ne Allah ke tambayan shi wa ma a'ajalaka an qaumika an gane to wannan kisa din Allah ya ƙara mana bayani a cikin suratul araf inda Allah ke cewa wa wa'adna musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asharin tamma miqatu rabbihi 40 laila mun yi alƙawari da annabi musa dare 30 wata daya wa atmamnaha bi asharin sai muka cika shi da kwana goma ya zama 40 tamma miqatu rabbihi 40 laila sai miƙatin ubangijinsa ya cika dare arba'in wato ganawa da ubangiji sai ya cika dare arba'in wa ƙala musa ne a fi haru na kulubni fi kauni sai annabi musa ya ce wa ɗan uwansa harun ka maye gurbi na game da mutane na ka zama wakili na wa asali ka gyara ɗabi'un mutane na ka gyara musu aƙida ka gyara musu ibada ka gyara musu mu'amala wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar masu barna kaga dai annabi Musa ya ba da babban amana ga dan uwan shaharuru. ko ya ce masa lalle fa na baka wannan amana ka gyara ɗabi'an bani Isra'il kada ka zamanto daga cikin masu barna walamma ja'a Musa libi atina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka to kuga wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Harun to amma bayan annabi Musa ya tafi sai gashi wani mutum ya zo ya lallabo mai suna Samiri ya zo ya cusa wa bani Isra'il bautar dan maraki alhali ga annabi Harun na nan wajen annabi Harun na tare da bani Isra'il amma kuma aka zo aka samu wanda ya zo ya canza musu tunani da sauransu an gano wannan aiki to shi Allah yake gaya mana a nan wajen cewa a lalle mun fitini bayan ka ya kai Musa wani mutum mai suna Asamiri ya batar da bani Isra'il faraja'a faraja'a Musa ila qaumihi ta gaba na arziki sai Musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana mai fushi yana faɗin ciki saboda ya gina mutanensa a kan tauri rana ɗaya lokaci kaɗan ga wani mutum ya zo ya lalata annabi musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana mai fushi yana bakin ciki ala ya ƙaumi alam ya idu kuma rabu kuma adan hasana sai ce ya ku mutane na ashe ba ubangiji ya muku alkawari alkawari mai kyau ba ubangiji fa ya muku alkawari cewa in kun bauta masa ba ku yi shirka da Allah ba za ku shiga aljanna ubangiji ya muku alkawari cewa in je in karbo littafi mai haske littafi mai shiriya shine a taura in zan karbo muku domin in karanta muku in nuna muku hanyar alkhairi ubangijinku ya nuna muku hanyoyin alkhairi mai yawa ashe ubangiji ba ya muku alkawari alkawari mai kyau ba a faɗana alaikum ahad shin zamani ya tsawaita a gare ku ne eh? shin kwana nawa ne na rabu da ku ya kubali bani isra'il kwana arba'in kwana arba'in da rabuwa da ku har lalacewanku ya kai an canza muku aƙida eh? am arabtum an yajilla alaikum gadabun min rabbikum ko kuna so fushin ubangiji ya sauka a gare ku ne fa akalabtum mau'idi sai kuka saba ma alƙawarin da na yi da ku kun riga mun yi alƙawari za ku tabbata akan addini na muku wasiya za ku tabbata amma lokaci kaɗan ga wani wawan mutum ya zo ya canza muku tunani Allah shi kiyaye mun ce lokaci ya yi na'am bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasancewar lokaci ya riga ya tafi a takaice yan uwa za su ga yanayin da ake ciki a masallaci akwai zafi sosai kuma babu fanka fanka ma wasu su guda uku ba su kunna yau kullum to abin da ya faru shi ne kasancewar muna da imbata muna da sola wannan masallaci to bakan guda biyu ne sai fanar guda shida wanda muke amfani da shi don in an ce za a kunna kwankwacin nan gabaki daya to ba za su sa a yi karatu da yadda kamata ma'ana abin zai iya dokewa to saboda su shi sa ake ba yan uwa a guri eh, za su ga ba a kunna fanka ba wani zubin a kunna wani lokacin kuma ba za a kunna ba ya ma kamata a ce an kunna hasken gaba daya ne to amma saboda kasancewar akwai karancin batir ɗin da kuma fana to saboda haka muna sanar da yan uwa idan akwai wanda yake da dama ko kuma akwai wanda ya san wani wanda zai iya da gudunmawa to da Allah muna bukata karanci a ce akwai fanar guda sha biyu a masallacin nan sannan a ce akwai batir ko guda hudu ne ko shida to amma yanzu muna da guda biyu fanar din kuma guda shida ne saboda haka yan uwa buɗe kofa wannan lokaci ne wanda ya kamata kowa ya kokari idan yana da dama ya amfani da wannan damar ya taimaka wa addini lokaci ne wanda ake rubanya ayyuka lokuta ne wanda ake son a yawaita ayyukan alkhairi to muna fata yan uwa za su kokari su ba da gudunmawa domin a ga an faɗaɗa abin yadda ya kamata muna fata Allah ba da iko malam zai fara bayani ai ina ganin duk wani bayani ka riga kai dama babban abin da ake so a sani shine dai ana buƙatar taimako wajen al'umma saboda ana karatu cikin zafi gaskiya wasu da yawa suna karatun ba sa sauraron karatun cikin nishadi to shi da muke ganin da Allah ina ko wanda ya san cewa ya san wani wanda zai taimaka domin a samar da wayannan abubuwan da aka faɗa da Allah a taimaka fi sabilillah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.